Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma sha shida ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da da ashirin uku Za mu yi magana ne akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace take dauke da juna biyu da kuma muhimmancin kai mace asibiti a lokacin da ta fara naƙuda. yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da masana kiwon lafiya akan wannan batun. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro za mu tsunduma a cikin shirin ne inda za mu garzaya Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da kwararren likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke babban asibitin ƙasa na Abuja wanda ya yi mana bayani akan muhimmancin zuwa asibiti musamman ga macen da ta fara naƙuda. nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam. Tam da muke nufi shi ne ciki ya kai wata tara a hausance. Amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je mu yi maganan shi yanzu ba. Wannan cikin kimiyya ne. Amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki ciki zai ta ɗaurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya ta karuwa ɗaurewa ya zo nan sai wuni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sayi lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sayi farawa lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki ciki yana ɗaurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan idan yana zuwa ne once in five hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30-30 minutes ya koma 20-20 minutes ya koma 10-10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin lebo ba saboda nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebo ba za ta yi a tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda za za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan ya kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar siri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa akwai yiwuwar cewa mace in ko da ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma eh to akwai saboda nakuda ba za ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai yi iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai yi a tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro muna ce da shi fita eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gaugawa kafin a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a jiya saboda idan aihuwan tiyata bukatan na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba fafan gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casa'in zuwa bunda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun da jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin tura yaro bata kai ba to sai ga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiya uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyata su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fitomaternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nas ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta sayi sayi a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata bukata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki da dama na daya ɗaya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro ra rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fi da shi to yaron yana yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarirai idan an fi da shi to you know resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara ma maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS. A bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan aihuwa ba saboda a duniya muna da rekod na wanda sun yi tiyata na haihuwa su goma sha biyu a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina ɗaukan ciki saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zuba jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa eh, rain ya tafi amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kukwai rai kukwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su su cutu rayin uwar amma lokacin lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifan ma lokaci sai ka ga ana ta ba da jini in ba ba su da ake da jini a ce a yi tiyata an ba da jini wata eh, leda goma sha uku to ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina haihuwa. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da masanin abinci mai gina jiki Dr. Murtala Inuwa, daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Kano inda ya yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu da kuma bayan ta haihu. Wato na gabatar da mai akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu fiya muhimmanci a rayuwa su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa shine ake bukatar a inganta abinciccikan duk da za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da bukata saboda ta samu wadataccen nono sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata shida ba tare da ta haɗa masa da komai a matsayin abinci ba. Kullum ana maganar mace-macen mata masu juna biyu da ma jariran da suke haihuwa. Mm. A nazarin da kuka yi me ke sababa wannan al'amari da kullum hukumomi da kungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa. Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar maka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. kuma kusan ya zama mana ɗabi'a ga baki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kuɗaɗen da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ce sai kaga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozin daya ta canza kayan daki to galibi in aka samu akasi sai ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari. To kuna da alkalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da kamfata Kamar yanzu ga yadda na nuna a cikin galibi haihuwar da ake yi a cikinsu za ka ga cewar yawanci su matan sun ɗauki cewa kamar haihuwa kamar misali ciki ya zama kamar ciwo wanda a ka'ida bai kamata a ce ya zama haka ba ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne don ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma bukatar duka sinadaran su kasance daga abincinta shine ya nuna cewa alkalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da aka yi ake rasa su ainihin iyayen akwai batu kullum ana ta takaddama kan cewa a dinga shayar da jarirai nonon wazala tsawon watanni shidda hmm. amma har yanzu ko da a tsakanin 'yan takarda da ake ganin kan ya waye hmm. wannan abin bai samu karbuwa ba sai misali hmm. menene kalubalen kuma wani irin alfanu yake da shi kan cewa lalle a shayar da yaro wato nonon uwa na tsawon shekara wato watanni shida ba tare da ya ci wani abinci ba to kamar yadda ka ga wato shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyar wajen ƙoƙarin maida mahaifa ta koma wajen kokarin tsayi da jinin wajen kokarin sa kwakwalwarta ta karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta kuma abin da ya sa tambayarka ta farko da ko da 'yan takarda ba sani ba galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar kano musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati karancin ma ya yi kaɗan to amma saboda alkalima da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lalle ne ta samar da darakta na ɓangaren wannan cimaka saboda eh, na ɓangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an samu cikakken ilimin matsalar ita ce ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren. A ƙarshe me kake ya kake ganin irin wajen watakila wayar da kan mutane su fahimci mahimmancin shi kansa shayar da yaro nonon uwa din a watannin farko shida musamman la'akari da waccan kalubale na rashin karbuwa. Dama shine kamar yadda na faɗa galibi a lokacin da aka ga cewar matsalar da take damun galibi ƙasashe masu tasowa sai aka fuskanci matsala ce ta ɓangaren lafiya. saboda haka a 1978 aka kirawo zama da aka yi a rasha wani tsibiri da ake kira alma'ata a gurin aka zauna aka fitar da alkalima da kuma yadda za a yi a magance wannan matsala saboda matsala ce da take damun duniya ga baki daya sai aka ga cewar an fitar da wasu shika-shikai ginshikai guda takwas wanda a kansu ne lafiyar dan adam ta gino to daga ciki ginshikin kuma aka ce kowane ginshiki an ba shi namba ne daidai da martabarsa da darajarsa da irin aikin da zai a wajen yaƙi da wannan matsala domin kowa ya sami ilimi to ginshiki na farko shine ku 'yan jarida ku ne ya kamata ku sanar da mutane saboda karancin masana da ake da su a bangaren da kuma karancin kai labarin gan gurin wanda ya kamata ya ji ya kuma yi amfani da shi don gwaji in ya ga ya yi ya ci gaba da ya san ita ce kaɗai mafita na biyu ginshiki na biyu shine wannan ilimi na harkar cimaka wanda daga nan ne idan har aka ce yaro yana da karfin garkuwar jiki ta bangaren cimaka to duk wani abu da zai zo sai dai ya tallafa wannan shi karfin jikinsa ta bangaren abinci shine number one duk wani antigen wani magani da za a zo a kara kawai zai taimaka ni duk karfin maganin rigakafi da za ka ba wa yaro matukar nutrition ɗinsa is poor you will just end up wasting your time so saboda haka muka ga ya dace a ɗauko karatun nan tunda an yi an yi felin abin da ya na ce maka an ba a samu nasara ba saboda shekara tun 1978 har yanzu ba a cimma nasara ba to sai aka koma a ga to ina matsalar take a matsalar sai wani masani ya tashi ya ce to zan iya tuna muku cewa a wannan lokaci 1970 cewa kuka yi kowane ginshiki an sa shi daidai da darajarsa to yanzu ya ake yanzu yaya ake na farko an ma manta da shi sai dan karo da ya zama shi kansa na biyun yana kokarin karewa babu shi a harkar lafiya to ta yaya za a yi a ce a cimma nasara saboda haka aka ce to sai a dawo to lallai na farkon nan sune na farko sune yan jarida su za sanar da mutum duk surkukin dajin da yake ji me ya dace da shi me ya amfani me yiwa ma sanda zai ji labarin yana tsaka da matsalar yana ji sai ya ce to bari na zo na gyara mu kuma za mu zo duk sanda kuka zo mu ko mu gaya muku a karanci abin da muka kenan Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa To madalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu yanzu kuma ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Allah Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku ni da zan gabatar hawa Abdulkarim Yunfaniya ne daga nan birnin Accra zan tattauna da Hajiya Hafsa Kadir English ita ma yar jarida ce kuma mai faɗa aji a nan birnin Accra wani abinci za a muna. To assalamu alaikum jama'a barkanmu daidai wannan lokaci. To kin ga muna da kose wanda nace ce yarbawa na ce masa akara. Sannan akwai alale wanda yarbawa ke ce masa moimoi. Moimoi yawa. To abu ɗaya dai ake amfani da shi shine wake hmm? wake to waken nan idan kin je kin so wake shi kuma wake wani sa'in kana samun datti a ciki yi kokari ki baka ce ki cire dattin to in kin baka ce wasu suna jikawa wasu kuma suna sa suna ɗiba su sa cikin turmi adadin wanda za su yi amfani da shi she su dan zuba ruwa a cikin turmi mhm. she su daka suna dakawa she ki ga bawon bakin yana fita to in bakin ya fita suka daka suka ga dakawa da karfi kaman kana daka sakwarawa ba kai dai kana dan bubbugawa haka kaɗan kaɗan in dai radadin ruwan da ka sa she ga duka yana fitar da da eh to idan kika ga ya da ku sosai yayi yanda ya dace she ki juye cikin kwano ki samu ruwanki mai kyau ki samu matacin ki sannan ki samu wani kwano kina sa ruwa kina wankewa kina tacewa kina ganin idon na fita kina tacewa kin yake wanke ruwa ɗaya ki wanke kamar su uku zuwa hudu mm-hmm. sannan ki zubar da wannan ruwan ki sake tacewa kina cirewa kina cire eh, dattin kai ido idon kai to da kin kare kin ga ya fita fat kina iya ma bai fita ba ki ajiye ki dan gyaggyara kina dan cicire bakin bakin saboda yan ban sha'awa to sai ki samu kwanon ki mai kyau mm-hmm. ki samu barkonon ki iyayen da kika ga kina so domin kai zafi wasu saboda cutan yau da gobe jan barkonon nan kin ki hada da girin ki wanke shi ki zuba cikin waken sannan kuma ki samu albasan ki war gida ki gyara albasan ki cire bayan albasan ki wanke albasan shi ma she ki yanyanka she ki zuba cikin waton waken nan she ki kai aje a markaɗa miki to wannan shi a haka ake wa alale da ko sai da alale duka dukkanin a guda ake musu duka ɗaya ne yanda aka yi wannan eh. matakin yanda eh. haka na za a ah, na alale eh, shi ma akwai bambanci kaɗan eh akwai bambanci ta wajen aikin su kin gane shi ko sai idan an kawo an nika shi da dan kauri haka to da ki ɗiba wanda kike so ki buga ki buga ki buga shi da kyau kamar kina tuka tuwo eh ko da muciya da ki buga ko da cokali ne kika ga yanda da ki buga har ya tsinke yayi fine ya sake saboda ko eh, suyan da zaki mai da ki buga shi ne da kyau sai ki ga ya sake to wasu na iya da su soya mm-hmm. su sa wani green pepper saboda yayi ban sha'awa mm-hmm. kin gane wasu kuma suna haɗawa da kwai amma kika duba kwai da wake duka hanyar su guda abu da yake ba wa jikin wasu kuma har hanta suna sa ni dai bai ban sha'awa ko sai a sa nama ciki amma kwai ya zama mutane na sawa kin gane to sai ki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi kina dibawa kina sakawa a cikin mai kina diba kina sakawa a cikin mai sai ki ga ya zo ya yi ja amma kuma in kina sa ki kokari cokalin da ake diba ke kwasan kosin da shi ki ta danna kosin ciki la'alla saboda na cikin ya soyu kin gane wani na nan wuta ya yayi zafi da kin sa man yayi zafi da kin sa sai kiga yayi ja to amma na cikin bai soyu ba amma in kina dan matsawa kina dan na sai kiga yana soya na cikin shi yasa idan kin ga yayi dan brown din yanda kike so she ki tsame shi mhm. ki ajiye in flask ne da ki sa a daidai lokacin da da sha ga baki to sha yi bude baki shi kuma alala mhm. shi ba bugawa mhm. in kika zo kika ajiye kwano kika zuba ciki kin dai motsa kuma an an fi son shi an sa gishiri wancan kosan ma ana sa gishiri mm. amma ba sa magi amma alale mm-hmm. da ki dan ruwan diminki mm-hmm. sai ki sa gishiri mm-hmm. ki sa magi don ya narki kin gani ki zuba shi cikin cikin ruwan eh, cikin kullun ko alale ki ta motsa ki ta motsa ki haɗe shi ki motsa in kika motsa to shi ne dalili da yasa ba a zuba mai magi da gishiri kai tsaye eh saboda aikin san dafa shi za a yi saboda ya samu narkewa ya samu narkewa eh. ko da dai kosin ma in kika samu kosin wasu suna yin ruwan gishiri ne mm-hmm. ruwan gishiri suke yi Ce su juye eh, Ce suna ta zuba an da su soya shi in sun dibo kullun sha dan zuba ruwan gishirin ciki kadan sha a motsa sha a yi ta soya adadin wanda za ka soya eh, eh, idan ka diba sai ka dan zuba mai ruwan gishiri sannan ka soya eh haka wasu suke wasu kuma suna haɗawa da gishirin to kin ga shi alale in kika haɗe kika motsa shi she ki samo wasu na amfani da manja mhm. wasu na amfani da man gyada mhm. she ki zuba a ciki wanda duk kike so za ki zuba wasu idan suka zuba suna iya samun kifi mhm. kamar nan garin muna da kifi da ake ce mai ufuku ko samun mhm. zaki cire bayan shi da tun bayan da na ciki da kayoyin ki don gyara ki yanyan kayan da kike so ki zuba ciki wasu kuma suna dafa kwai in suka dafa kwai sai su yanyanka su zuba a ciki to idan kika zuba in cikin gwangwani za ki sa ki make sure gwangwanin nan na da sabta mhm. gwangwanin nan cikin shi na da sabta ba kowane gwangwani wasu kuma na samun dan kwanon roba mm. wasu kuma na samun leda fari da ake daddaure abubuwa shi suke sa amma cikin ga cikin gwangwani ana dan shafa masa mai mm-hmm. saboda kai ya kame mm. to idan kika hada wa'annan kada yayi kauri da yawa kuma kada yayi mm. ruwa da yawa daidai wa leda she ki zuzuba in cikin gwangwani ne ki zuzuba in kuma daurewa zaki she ki daddaure shi to in kin daure tukunyan da da dora da dafa ciki dama kin samu tukunyan kin dora a wuta kin dan sa ruwa to wasu wasu na dan sa itace a ciki kananan itace sai su samu tsumma su dora kai sannan su zo su jejjera gwangwanin wasu kuma dan napkin su suke sa gwanin sha'awa cikin tukunyan sai su zo su dora in gwangwanin ne in leda ne kawai kin zuba ruwan ki daidai wa daida kina yi kina dubawa don shi kamar a ce steaming ake yi hmm. ba a sa shi cikin silba kai tsaye sai an sa wani abu kasan silba eh, saboda kai ya kone ya kama hmm. kin ga tururin ke dafa eh, dafa shi alale shi sa kin ga yanda ake alale ne amma wasu kuma na iri ire ire nasu daban-daban eh alale ma ana iya a yi shi na ga wasu sun yi hannu doya ma ehe kamar irin haka sun je sun marka da doyan shi aka hahada mai komi shi kuma aka zo aka yi haka aka yi alale da shi to shi alalen da kosin me ake hadawa da shi ana shan koko da shi shi koko ya fi dace ba kai ka sha ti da shi amma kamar shi alalen nan mm. wasu na na iya yin ɗan stew suna ci da shi mm-hmm. wasu kuma na iya ɗorawa ma kan shinkafa su ci da shi mm-hmm. kin gani ai kaman wake da shinkafa ne an yi mm-hmm. balance diet din shi amma kin ga ko sai dai ai baki ki ɗora kan shinkafa ki ci ya shirya ki sha abin eh kaman koko ko pupun su wato mm. koko wasu ma na iya saka kosan cikin biredi ya shi sai su sha sha eh haka nan ne amma an fi shan shi da koko haka suna saka an sun yanka biredi sai su saka a ciki mm. shi su sha to ina jin anan muka kawo karshen wannan shiri kuma na eh, wato kwalama kenan a nan birnin Accra wanda na tattauna da Hajiya Hafsat Kadiri Ingilishi ni da na gabatar hawa Abdulkarim Yunfaniya. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.